Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta rika ba ma'aikatan ƙananan hukumomi guraben horarwa a cibiyar horar da sanin manufa da tsare-tsaren ƙasa don inganta zamantakewar al'umma da rage tashin tashina. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya, Comrade Ibrahim Khalil, A wata ziyara da shi da sauran shugabannin kungiyar na jihohi da ke fadin tarayyar Najeriya suka kawo wa shugaban cibiyar ta National Institute for Policy and Strategic Studies da ke nan Jos. Ya bayyana cewa ya gamsu da irin horon da cibiyar ke ba shugabannai, shi yasa suke ganin shigar da ma'aikatan ƙananan hukumomi a tsarin horarwar zai taimaka gaya. wajen samun sauƙin matsalolin da ake fuskanta a Najeriya. Wannan makaranta mai daraja ba a ɗaukan wasu daga cikin ma'aikatan kananan hukumomi duk da kamar yadda kika gani babu irin mai matsayin da ba mu da shi a local government tun daga profesoshi daktoci likitoci lauyoyi da sauransu so muke neman hukumar da take da haƙƙi ta duba yiwuwar aƙalla ɗaukar ma'aikacin ƙaramar hukuma ɗaya daga kowace shiya guda shida ah, wannan zai taimaka wajen bunƙasa tsarin aikin ƙaramar hukuma da yi wa su jami'an ƙananan hukumomin cikakken saiti domin a samu gaban ƙasa ƙananan hukumomi kullum abin da suke nema shine a ba su dama su tsaya da ƙafafunsu kuma muna da imani cewar inda za a bar ƙananan hukumomi su tsaya da ƙafafunsu to da an samu warakar matsaloli da yawa tsayawa da kafafunsu shine ya zama suna da cikakken iko na zaɓar wakilansu suna da cikakken iko na neman kudaden shigarsu suna da cikakken iko na yin kasafin kudinsu akan bukatunsu daidai da abin da ifi damunsu ba wani daga nesa ya rinka yanke musu hukuncin abin da za a yi ko haka suke so ko ba haka suke so ba ah, wannan shine tushen zaman lafiya a kowace ƙasa wannan shine tushen samar da arziki a kowace ƙasa wannan shine tushe da zai inganta tsarin demokuraɗiyya ko kuma yake inganta a dukkan kasashen duniya. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya, Comrade Ibrahim Khalil, da yake ba da tabbacin gabatar da bukatar ma'aikatan ƙananan hukumomin wa hukumomin da abin ya shafa kuwa shugaban cibiyar koli ta horar da sanin manufa da tsare-tsaren ƙasa wato nips farfesa tijjani banda ya ce cibiyar tana iya ƙoƙarin ta wajen samar da tsare-tsaren da za su inganta zaman lafiya a najeriya a ita wannan cibiya din kusan kowane sati kafidin da ake gabatarwa sun shafi duk abin da zai kawo cigaba na ƙasa cigaba na ƙasa kuwa ta kowane gefe ya allaka ne daga zaman lafiya a kowancin sati mun haɗu da wasu mutane daban-daban da jama'an tsaro akan al'amari da shafi hanyoyi da za a aiki da su na cimma zaman lafiya ba wai kawai kwantar da tarzoma guda gobe guda ba a'a abinda da ke gabanmu na yanzu da kuma za a yi cikin ikon Allah al'amari ya zamanto zai dore cikin haka. Shugaban cibiyar horar da sanin manufa da tsare-tsaren ƙasa wato NIPS, Farfesa Tijjani Bande, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.